Kai! Ta tura za ka hello. <laughs> Ina ba turan makaho. Gani. <laughs> Kana birge ni. mana addu'a ko. To to to sallu ala nabi. mu annabi ka san annabi shine fiyayyen halitta eh, eh kuma Allah ubangiji ya sa mu ci daga cin albarkar mu ci gaba da cin albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin هم الذين يقولون لا تنفقوا على ما ان رسول الله حتى ينفقوا والله قال انا سمعت ولا ولكن المنافقون لا يعلمون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين كذا الناس كده مؤمنين بالمؤمنين إنه Allah ka ka ga ana taban kuɗi. Allah za ka koya mu. Wato ra'ufin rayan fahimta lofa ƙul hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tabbatu wa rabbal azim. ولا حول ولا قوة illa بالله الفاتحة ina malamin makaho kuma eh, bature eh, <laughs> kana burge ni na gode eh, na gode dan Allah kuma kun ishi mutane da surutu ku tashi ku tafi ah, mu gode <laughs> ta tura iwa vibration <laughs> Yin ba jagora daki ko? Jame? Jagora daki ko? Mana ai ko hede ita ta mun. Um, kana nan amini na? Kana. Mike. Gaya masa. Doya. Baurin nan ka haɗa ni? kan bala'i. Ai na fuɗa uku ina sha. Yau yau wata. Ai kan asara na ana cewa an bani ni ku na fara shan. Yau wato ta gane ta gane. Ai za ta. Ah. Za ta gane shayi. Za ta gane baya rike ciki ba ni shayi. Ta tura dubai dubai. Eh, Yawa. kar kai wasa da ka kara mu tunatar da shi jagora ne mu tafi sai dai ka mun jagora zuwa kushewa yawa eh? sai dai ka mun jagora zuwa kushewa in kai ka dakin amaryan dakin mallake Alright. You, you, you, you, you, you Yes. so, so, thank you. thank you. kai ba abin da sa dai ku da riga na bar ku anan ne gaba Hausa ba san ta nake ina yi ba eh. yawa ban da ta banka da ta to yanzu amarya ta raba mu kenan ai eh, yanzu na zan mallakin wata ai yanzu ba mallakin ka bane ni. Sai na fito za mu hau titi idan an biya min addu'a da aka yanzu na da rikewa to ya ka zama muna abokin tafiya. Yau. Rana na yi kwasa ita ce kadai abokin rayuwa da ita za a komai da ya kaku da ka rungumi kaddara. Eh, Allah ya kama ta. Follow me mm, mm. bamba to bamba. Yes, yes. To, to, to. da yari in ce in ka rage mai gida. Aisha, Aisha. Aisha. na ne dai da iko. Amarya sabu John Dan Allah ku je. Allah ya raba da wahala.

yasa na zo na ban yake na san da na ya mun daga kofar ban kuma na san kofar da mai ɗaki shi san inda yake masa yanzu. Ariyar ware-ware dai ai ta ƙare ko? Eh, na ruwan Allah. Ba abin da na Ubangiji. Yi, eh. duk duniya ku zama fir'auna ba za ku rage da komai ba. kuma za ku zama annabi to ba fa da abin da za ku daɗe shi ba ruwan ubangiji <laughs> eh sunna ta muhammadu rasulullahi ce mu kuma kaunarsa ce ta samu kai raya ga ilimin kawo shi bara sai daban take lamarinsa daban yake yawansa daban yake kamar daban take shi ilimin kawo ilimin kawo kauna kauna mai daɗi Allah ya bar so kuma na tabbatar miki ni ya kwazon da zan yau da ra'ayin ki zan yau in Allah da na da ra'ayin ki Waya! Waya! Wallahi ba ya ba bace ba ya zigi bace ba ya mace kwararriya ba ta da mutunci ba ta ba ba ta san daga ba ta ga a gidansu ba ba ta ba a gidansu ba ba ta ba ba ba ai ta dan arzikin ne ka fara gani kaɗan ka fara gani ka fara gani ka fara gani